Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,49. Ma da sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da safina ta sada su dangi da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau talata 18 ga watan Satumba na shekarar 2018. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu 'yan bindiga da ba a san ko su waye ba sun sace wani mai wa'azin addinin Krista ɗan ƙasar Italiya jiya Litinin a jamhuriyar Nijar. Za kuma ku ji cewa kashe wata ma'aikaciyar agaji ta Red Cross a shiyar arewa maso gabas a Najeriya na ci gaba da jan hankalin ƙwararru a ƙasar. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku a kan wannan wato kisan ma'aikaciyar jinƙan da 'yan Boko Haram suka yi. Shin yaya kuke kallon yakin da ake yi da 'yan ƙungiyar? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar, amma duk sai bayan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya faɗa a yau Talata cewar yanayin bala'i ne yake da alhakin harin makami mai linzami da siriya ta kai da ya yi sanadiyar faduwar jirgin yakin sojojin rasha a tekun eh, mediterranean a yammacin litinin Shugaba Putin ya yi wannan furucin ne a wanni da yawa bayan da ma'aikatar tsaron Rasha ta ce matakan tsokana da matuka jiragen yakin Isra'ila samfarin jet ne suka sa na'urar kariyar kakabo jirgin saman da Rasha. Putin bai caceki Isra'ila ba amma ya ce ya goyi bayan bayanan da ma'aikatar tsaron ƙasar shi ta bayar akan wannan al'amari. Putin ya yi alkawarin kara wa dakarun Rasha a Siriya tsaro inda ya ce Rasha za ta ɗauki matakan da kowa sai ya shaida. mai magana da yawon sojojin rasha major general igo kanashenkov ya faɗa a yau talata cewa dakarun isra'ila suna kai hare-hare ne a lardin latakia inda suka ɓoye bayan jirgin rasha suka yi amfani da shi a zaman kariya daga eh, makamai masu linzami na siriya Konashenkov ya ce wani mizayil mai lamba S-200 ne ya harbo jirgin na Rasha inda ya kashe mutane sha biyar. Afirka ita ta fi kowace nahiya haɓakar yawan matasa da sauri a duniya kuma cikin ƙasashe goma na duniya da ke da talauci wanda a haka ya zama wajibi a saka ta cikin ƙasashe masu matuƙar neman taimako a duniya a nan gaba. Asusun Bill da Melinda sun ba da wannan hujja ne a wani rahoton shekara-shekara akan ci gaban da aka samu wajen cimma wannan buri na wannan karni masu dorewa wanda majalisar ɗinkin duniya ta tsaida wa'adin cimma wannan manufofi a kan shekarar 2030 wannan rahoton da aka gabatar yau talata ya buƙaci a auna afirka da irin zuba jarin da ya taimaka wajen ɗago ƙasashen china da indiya waɗanda a da suke cikin talauci kuma a yanzu suka shiga rukunin ƙasashe masu matsakaicin kuɗaɗen shiga Kashi 60 cikin 100 na 'yan Afirka suna ƙasa da shekaru 24 da haihuwa. Yawan da eh, Melinda Gates ta jaddada a wata hirar wayar tarho da sashen Turanci na murya Amurka ya yi da ita a farkon wannan watan. Idan duniya za ta ɗauki matakin da ya kamata wajen saka jari a kan lafiya da abinci mai gina jiki da ilimi a Afirka a cewarta da an samu yiwuwar wata zuri'a mai wayau da hankali na ban mamaki. Labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Kasar China ta ɗauki alkawarin ɗaukar mataki akan shirin shugaban Amurka Donald Trump na ƙarin haraji akan kayan dala biliyan 200 da za a shigo da su daga China. Sabon harajin wanda zai fara aiki a ranar Litinin mai zuwa wato 24 ga watan satumba kenan zai fara da kashi, uh, kashi 10 cikin 100 sannan ya karu zuwa kashi 25 cikin 100 a watan janairun shekarar 2019 za a aza harajin ne akan dubban kayayyakin amfani waɗanda suka hada da kayan wutar lantarki abinci kayan aiki da kayan amfanin gida gwamnatin ta trump amma ta cire kaya masu yawa daga cikin kayan da aka saka wa sabon harajin waɗanda suka hada da agogon hannu na'urar bluetooth da kujerar zaman yara a cikin mota ma'aikatar kasuwancin china ta fitar da wani bayani a yau talata tana gargadi kan cewa za ta mai da martani kan sabon harajin da aka aza mata don kare haƙƙinta da muradinta da kuma umarnin duniya na 'yancin cinikayya babu tsangwama beijing a tun farko ta gabatar da jerin sunayen kayayyakin amurka na dala biliyan 60 don maida da martani kan ƙarin harajin mahaukaciyar guguwar teku mafi tsanani a bana ta bar bannar da ba za ta misaltu ba bayan ta kashe fiye da mutane 60 a kasar philippines da kuma wasu hudu a china kafin tallafa a jiya litinin a can philippines masu aikin ceto sun gano gawarwaki 11 suna kuma ci gaba da nema a cikin inda wata kafar watsa labaran cikin gida ta kira ƙasa ko kuma taɓo mai yawa da tarkace. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da jamhuriyar Nijar. Rahotanni daga yankin Makalondi da ke iyakar kasar da Burkina Faso na cewa wasu 'yan bandaga sun sace wani mai wa'azin addinin Krista dan asalin kasar Italiya a jiya da daddare yayin da hukumomi ke cewa yanzu haka an baza jami'an tsaro domin su ceto shi. Wakilin murya Amurka a Yamai, Sulaiman madabarma ya aiko mana da ƙarin bayani. bayanai sun yi nuni da cewa a wajejen karfe tara na daren jiya litinin ne wasu 'yan bindiga da ke kan babura suka dira gidan wani mai wa'azin kirista da ake kira pierre luigi makali mazaunin ƙauyen bamuwanga da ke a nisan kilomita 25 da garin makalondi kusa da iyaka da burkina faso kakakin kungiyar 'yan kato da gora habibu umaru ya yi min ƙarin bayani ta wayar telefon kamun su ta yi gidan shi ba shirya nan a cikin ƙauyen suka ta halba binubogi mutane suka rude a kodin suka watsa suka shiga cikin daji to a ƙarshe ne suka je nan gidan shi suka isko shi suka kamo shi. Su waɗanda suka zo da motoci suka zo ko kuwa ya? Saman babur ne suka taho, saboda eh, wurin babur hudu ne su ma suna su takwas kowane babur mutum biyu na bisa hajjira nan wurin suka tardo shi. Mm. To amma jami'an tsaro ba su yi wani abu ba a daidai lokacin da ake kokarin arcewa da shi din? To ai babu jami'an tsaro a wannan lokaci saboda eh, akwai wasu wani komite ne da aka da ake cewa komite da vigilance ana cewa eh, eh kato da gora wannan na'am su ne da kwai to su ma ga wannan lokaci dare ne su ba su iya sun tinkari waɗannan ba saboda su ba makamai a gare su ba waɗanda da su kama shi da daddare ne su kama shi wurin kare tara suka same shi amma kamun su samu ba su tsallaka da shi sun kai wurin kare biyar hukumomin jamhuriyar Nijar waɗanda suka tabbatar da faruwar wannan al'amari sun bayyana cewa an aike da jami'an tsaro domin kubuto fiyar lugi daga hannun waɗannan 'yan bindiga da suka nufi ƙasar Burkina Faso. Abdulrahman Zakariya shine kakakin gwamnatin ta Nijar. Lalle sun ɗauke shi amma a kusan iya kanmu ce da burkina faso kuma daga cikin burkina faso suka ƙetaro suka ɗauke shi mm. kuma yanzu kuma yanda na ce muku sojina suna nan suna ta bincikawa cikin zon kin nan dan su nemo su ko sun samu shi suna cikin aiki har yanzu. Karkarar Makalondi na daga cikin wuraren da aka bayyana a matsayin mafi fama da matsalar tsaro a yankin Tilaberi wanne a 'yan shekarun baya-bayan nan ke fuskantar hare-haren kungiyoyin ta'addancin da ke da sansani a kasar Mali. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. a gaida Sulaiman Muni Barma har yanzu dai akan batun tsaro. A jiya ne bayanai ke nuna cewa mayakan kungiyar Boko Haram sun harba wata jami'ar aikin jinƙai ta hukumar agajin Red Cross ta ƙasa da ƙasa wadda suka yi garkuwa da ita watanni shida da suka gabata. Hukumar ta Red Cross reshen Najeriya ta yi Allah wadai da wannan kisan. Wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina ya haɗa mana rahoto. kimanin watanni shida da suka gabata ne kungiyar ta boko haram suka yi garkuwa da ma'aikatan bada agaji na red cross da kuma unicef wato saifura khorsa hawa muhammad liman da alias loksha yanzu dai ta tabbata cewar boko haram sun kashe jami'ar ta red cross wato Saifura Horsa. Na tambayi wani jami'in kungiyar ta Red Cross a shiyar Arewa maso gabas Ibrahim Bulama Daciya ko yaya suka ji da wannan babban rashi. Gaskiya ba mu ji daɗin wannan al'amari ba, ba a tsammatan hakan zai faru ba. Tun da ke dama ita kungiyar Red Cross in haka in ya faru sukan yi kokari su gani cewa an sako dukkan mutumin da aka kama. To amma a wannan karan an yi rashin sa'a. domin yadda waɗannan suka yi gaskiya mu ba mu ji daɗi ba kuma muna Allah wade da wannan al'amari iyayenta muna ba su haƙuri dama shi al'amarin rayuwa haka yake. Yanzu Malam Ibrahim Daciya kamar wannan kashe abokin aikin naku bai rage muku ƙwarin gwiwa ba? Ƙungiyarmu ta Red Cross ko kuma sauran ƙungiyoyi na agaji wannan abu mun ji zafinsa wannan ba zai karya mana ƙwarin gwiwa ba sai dai kuma mu sake ƙara ƙarfi wajen tabbatar da cewa mun taimakawa bayan Allah Dr. Sale Abba wani likita ne da ke jagorantar likitoci masu ba da agaji a arewa maso gabashin Najeriya. Zan iya gaya maka akwai likitoci kamar guda shida ko guda bakwai wanda medical doctors wanda na san sun rasu. Wannan dai abu ne wanda yana nuna cewa har yanzu dai wannan tashin hankali da muke fama da shi ko yaki da ta'addanci da muke fama da shi gaskiya har yanzu akwai saurari na aka ba har yanzu akwai aiki. Wani kwararre a akan shiyar arewa maso gabas injiniya Dr. Hussaini Hassan ya ce kashe sai fura horsa ka iya dakile kwarin gwiwar masu ba da agaji shi a wannan shiya. Gaskiyar magana shine zai kawo eh, raguwar ko kuma kara musu karfin gwiwa ɗin zai ɗan koma baya domin za su rika shakka. Ya kamata su jami'an tsaro su ƙara ƙaimi su ba da kyakkyawan tsaro wa wayannan mutane da suke taimakawa. Yanzu dai wasu 'yan asalin shiyar ta arewa maso gabas irin su sabo imamu gashiwa sun fara ta babar nasarar da ake cewa an samu. na yaƙi da 'yan Boko Haram ɗin. A zahirin gaskiya nasara ta koyi ba a nasara ba har yanzu tsoron nan yana nan kuma har yanzu wannan 'yan ta'addar Boko Haram suna nan suna mutane suna a kidnapping da mutane kuma har yanzu mutane suka tafi gudun hijira kan saba'in da biyar bisa ɗari ba sai su koma garuruwan su zauna ba ko su noma ko su harkokin su na rayuwa to kaga ba a nasara ba. Saboda haka gwamnatin wajibi ne tashi tsaye wajen shawo wannan abu a cikin filin daga a yaƙi wannan mutane ba a zauna a cikin garin Maiduguri ana ta nasara da Boko Haram ba. kuma kokarin jin ta bakin gwamnatin Najeriya bai nasara ba. Amma jiya fadar shugaban kasa a nan Abuja ta da wata sanarwa inda take Allah wadai da wannan aika-aika na 'yan Boko Haram. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, najeriya To Allah shi kyauta gaba. Masu sauraron yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan kisan ma'aikaciyar jan kai ta hukumar Red Cross da 'yan Boko Haram suka yi. Shin ya kuke ganin yakin da ake yi da mayakan sai ku kira ku bayyana ra'ayi. Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To ga kira na farko. Oh, salamu alaikum. Wa alaikum salamu daga ina ake kira? Daga Plateau. To muna jan ka daga Plateau kuma rawa muke magana. Mai magana Bala Komanda ne daga cikin garin Bukur jihar Plateau. To Bala Komanda muna jan ka. To watan gaskiya wannan abu gaskiya mun yi alhinin hakan da ya faru. To gaskiya muna kira ga su kan Bala Komanda ko kana jan yawa muna jan ka. Ina tare da ku. To muna jan ka. yawwa ina kira ga jami'an tsaro gaskiya suna iya kokarin su sai dai mu taya su da addu'o'i kuma duk inda muka ga irin waɗannan matsaloli zai faru to mm. ni gaggawan zuwa mu sanar da su amma jami'an tsaron ƙasar nan na Najeriya suna iya kokarin su akan waɗannan 'yan ta'adda sai dai mu ta musu addu'o'i kuma duk inda muka ga abu ya faru sai mu yi kokari mu mu sanar da su ubangiji Allah ya sa a tashi lafiya to mun gode bala kwamanda da ra'ayinka ga kira na gaba kuma mun samu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana? Ina magana da Abdulrashid Plateau State, To Malam Abdulrashid muna jan ka daga jihar Plateau. Eh ya kamata jami'an tsaro su dinga daukan kyakkyawan tsaro a kan bayan allah da suke taimakon jama'a ba wani kudi ake ba su suna taimakawa ne don allah ya kamata dan dinga taimaka musu sosai sosai mm. Eh, don ga musamman ma abin da ya faru a bukur jiya ko shekaran jiya mata ta je za ta sayi nono kash malam abdulrashid daga plateau kenan ya so ya yi bayani sosai amma kuma layin shi ya goce Tuma sauraro muna da sauran lokaci sai a kira a bayyana ra'ayi. Shin ya kuke kallon kisan da 'yan Boko Haram suka yi wa ma'aikaciyar agajin jan kai ta hukumar Red Cross cikin 'yan kwanakin nan? mun samu wani kiran daga abuja salamu alaikum dawa muke magana Hajji Maram Dauda daga Kaduna ne a ah, aiki. Daga Kaduna ne ashe aiki da godiya da wa muke magana. Sunana Murtala ne ina kiran ku da gare da gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To Malam Murtala muna jan ka. to ajiya mara da muna kira da duk abin wa'inda abubuwan suka shafa ya kamata a ce a yi kokari a gan an kawo karshen matsalolin nan wa duk taimakawa muna bukata a ce ta gwamnati da kungiyoyi su taimaka wajen ganin an taimaka wa su mutanen da suke gudun hijira da sauransu su fita daga wani hali kuma su kuma muna ƙara kira ga masu kai wannan ta da kayan baya su yi hakuri don Allah su ni kauya su ya da makaminsu su kawo a haɗa kai don mu samu zaman lafiya a mu da duniya gaba da fatan za ku tashi lafiya. To mun gode Malam Murtala da wannan ra'ayi naka yanzu kuma za mu sake komawa jihar Filato. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. Mai magana Muhammad Sanusi Mangu. To Muhammad Sanusi muna jin ka. Eh, dan autan masu kiran waya da kanan to dan auta muna jan ka wato batun maganan wannan ainihin yan boko haram da suke kai hari kuma sojoji suna ta iya kokarin su to to babu shakka za mu ci gaba da musu addu'a Allah ya taimake su to me zaka ce game da kisan ma'aikaciyar jinkan hukumar red cross wannan abu mai mana daɗi yi. don haka muna ta addu'a waɗanda suke taimaka mata Allah ya taimake su zuma. To mun gode dan auta daga jihar plateau yanzu kuma bari mu je Legas. Masu kuna magana da baban Saratu. To baban Saratu muna jin ka. Wanda aka sani da suna Bello dan Hassan. To Malam Bello muna jin ka. Daga jihar Sokoto. To muna jin ka. to ni dai ra'ayina a wannan mutanen su ji tsoron Allah abin da suke Malam Bello ko kana tare da mu? Ina tare da ku insha Allah. To muna jan ka muna jan ka. Eh nace ni ra'ayina waɗannan mutanen masu masu yin garkuwa da mutane yan Boko Haram su ji tsoron Allah. To. Su ji tsoron Allah son akwai ranar haɗuwa da Allah wannan zalunci To baban Saratu layin ka ya goce yanzu kuma bari mu je Yobe. Salamu alaikum da wa muke magana daga Yobe. Alaikum salam kina magana da Sani Ibrahim Sala. To Malam Sani Ibrahim muna jan ka. Gaskiya muna ganin kamar irin wannan zai iya ba masu wa'annan ma'aikata sanin gwiwa. Sai dai muna roƙon jami'an tsaro su tsara kai ni sai a kan wannan aiki. Sai da kuma ya taimaka musu. To amen Malam Sani Ibrahim kenan daga Yobe mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Sokoto. Salamu alaikum da wa muke magana daga Sokoto. Ina magana da shi Shuni sarkin yaƙi karamin ko muke ta dangi shi ne jihar Sokoto Najeriya. To muna jan ka. To game da magana tsaro dai abubuwa da wanda ke sun kai mana inna lillahi wa inna ilaihi raji'una sannan waɗannan matar da aka halbe gaskiya abun ne wanda bai yi daɗi ba kware sau da kuma dai kasance ta baturiya mun ga ba abin mahimmanci domin duk sahin ta Allah akwai wanda ake kashiya dare da rana matsalar tsaro ta zama mana kamar kodiyo Najeriya kullum ta ishi ta iya ta zama wani kasuwanci na daban da ake amfani da shi domin a more siyasa ko kuma ne yanayi na biyan bukatu gaskiya mu abin da tunanin mu a zauna a biyan na matsala ina ne za a shawo kanta amma dai gaskiya abin da ke faruwa bai mana daɗi mu yan Najeriya Allah shi mana mafita kuma Allah shi taimake ku wannan shi da kuke ba mu da muna faɗa albarkacin bakin mu. to na shuni mu ma mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je katsina eh, Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Eh hakika kina magana shugaba Ilyasu Katsiri shayi a bakin kasuwa da kun gara tare Nigeria. To shugaba Ilyas muna jan ka. Eh hakika wannan abu da aka yi kan waje a kai na lillahi na ne raji'un amma abin da ya kamata ya kamata shi wannan yankun jabo Boko da su da gwamnati su tsaya a sakanta dan Allah a samu maslaha. a mm. samu zaman lafiya ba kan jami'an tsaro suna iya kokarin su ya ne addu'a Allah wanda ya kawo ƙara mana zaman lafiya da tsakanin mu gaba ɗaya. To mun gode Malam Ilyasu daga Katsina yanzu kuma bari mu je Rivers. Salamu alaikum da wa muke magana daga Rivers. To ina ganin malami ko malama daga Rivers Line ya goce. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC agogon ma'anan yana cewa karfe 4 da minti 50. Muna kuma da sauran ra'ayi lokaci ku kira ku bayyana ra'ayi mun samu wani kira yanzu daga Lagos. Hello, salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. Salisu Abdullahi ne dan Niger mazauni Lagos. To Salisu Abdullahi muna jan ka. Allah mu yan boko haram din da Allah gwamnati idan akwai yadda za ta yi ta sasanta da su wannan lamuran a fadace-fadace faɗacen nan wallahi gaskiya ya saboda fadace-fadacen ya fara jayo masu sassan makwabtan kasashen ma matsala wallahi. To mun gode Malam Salisu Abdullahi daga Lagos da wannan ra'ayi naka kuma anan zamu mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar domin ku bayyana ra'ayoyinku akan wani batun na daban. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda aka zo ƙarshen wasannin rukuni na biyu ko gurbe na ƙungiyar ƙwallon kafa ta ƙasashen yammacin nahiyar Afirka wafo ko kuma ifowa inda a wannan rukunin tarayyar Najeriya ce ta yi nasara a wasan ƙarshe na matasa 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai gaban Ghana inda aka yi ɗaya da ɗaya bayan minti 90 ƙungiyoyin guda biyu suna fafatawa sai bugun daga kai sai gola inda kasar ta najeriya ta yi nasara da bugu hudu da biyu gaban kasar ghana kasar najeriya ita ce za ta wakilci wannan rukuni na wafo ko ifowa a wasannin kwallon kafa na nahiyar afirka da za su wakana a watan fabrairu yayin da ita kuma jamhuriyar nijar mai masaukin baki ta zaka matsayi na uku an dai kammala waɗannan wasannin ne a babban birnin yamai gaban shugaban ƙungiyar kwallon kafa ta nahiyar afirka caf ko caf ahmed ahmed wanda daga bisani ya halarci taron rukuni na biyu na shugabannin hukumomin kwallon kafa na wafo ko ifowa wanda albarkacinsa aka zaɓi colonel jibrila pele a matsayin sabon shugaban rukunin na biyu ko kuma yankin be na kungiyar hukumar kwallon kafa ta kasashen macin nahiyar afirka wafo ko ifowa shi dai colonel jibrila pele hima shine shugaban shugaban hukumar kwallon kafa na jamhuriyar Nijar Ahmed Ahmed shugaban hukumar kwallon kafa na yar Afirka nuna gamsuwarsa game da taron da kuma irin yadda aka kammala waɗannan wasannin sai dai kasar bena an doki tsoron mataki a kanta inda aka yanke mata hukunci bayan da aka gano cewa daga cikin 'yan wasan da ta kai a wannan kwamfalar ta bambirin ya mai ta matasa 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai har da waɗanda suka kai shekara 20 da 27 tuni dai hukumomin kasar na benin suka shiga farautar waɗanda ke da hannu a cikin wannan domin a gabatar da su gaban kudiya a ɗaya hannu kusan a yau dinnan ne aka suma wasannin kwallon ƙafa na kulab kulab inda su kasance zakaru a ƙasashen su na ƙasashen turai da ake cema champions league ɗaya daga cikin wasanni mafi farin jini na kwallon ƙafa na kulab kulab na duniya ƙungiyar paris saint germain da liverpool ta ƙasar faransa suke fafatawa sai kuma napoli ta kasar italiya da etoile rouge de belgrade yayin da monaco ta faransa take bugawa da atletico de madrid ta kasar spain sai club din bruges na kasar belgium da dortmund na kasar jamus kasar faransa ta kai ga wasan karshe na kwallon tennis na duniya da ake ce Coupe davis wannan ko bayan nasarar da ta yi gaban kungiyar kwallon kafa ta kasar spain kungiyar kwallon kwallon tennis din ta kasar faransa ta samu wannan matsayi a yayin da ta goga a wasanni guda uku da ta yi nasara jere ga juna haruna mamman bago na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar yanzu kuma ga sharhin muryan amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka A cikin ƙoƙarinta na ganin ta da cutar sida, Amurka na da niyyar ware dala miliyan tamanin. Domin gina makarantun sakandare a bangarori daban-daban na ƙasar Malawi tare da ƙara ba da tallafi wajen inganta harkar lafiya ga matasa. Amurka ta rattaba hannu a wata yarjejeniya tsakaninta da ƙasar Malawi a watan Yuli domin faɗaɗa makarantun sakandare da kuma gina wasu sababbin makarantun a duk faɗin ƙasar Malawi. A yarjejeniyar gwamnatin Malawi ta ce za ta horas da malamai da ma'aikata domin inganta sababbin makarantun da kuma samar da asibitoci kusa da makarantun. Tare da sanya tsarin ilimin jima'i a makarantun domin kare matasa daga kamuwa daga cutar sida, tare da kuma rage wa ɗalibai kuɗin makaranta. Ministan ilimin kimiyya da fasaha na ƙasar Malawi Brad Saka ya ce na yi murnar rattaba hannun yarjejeniyar bunƙasa makarantun sakandare Mun tabbatar da wannan zai ƙara ilmantarwa zai kuma rage yaduwar cutar sida tsakanin matasan ƙasar Malawi. Zai kuma taimaka wajen kawar da cutar. Ministan harkokin waje Emmanuel Fabiano ya ce wannan zai taimaka wajen ci gaban da gwamman zamantakewar al'ummar Malawi. ta hanyar wannan alkawarin amurka da malawi za su tabbatar da 'yan mata sun je makarantar sakandare wannan zai iya kare su daga kamuwa daga cutar tsida a cewar jakadan amurka na kasar malawi virginia palmer a wata ƙididdiga da ta nuna cewa a kowace shekara ana samun raguwar kamuwa daga cutar tsida ga 'yan matan da suke zuwa makaranta babban burin shine a ƙara yawan azuzuwa a makarantun karkara a ɗaukacin ƙasar malawi shirin malawi zai nuna alaƙar da ke tsakanin ilimi da kare lafiya a duk faɗin afirka da ma duniya baki ɗaya. kuma zai samar da muhimman abubuwa da zai kawo ci gaban kasar Malawi. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To yanzu kuma ga labarai amma a takaice. bashiyar guguwar teku mai tsanani a bana ta barnar da ba za ta misaltu ba bayan ta kashe fiye da mutane 60 a kasar philippines da kuma wasu hudu a china kafin ta lafa a jiya litinin a can philippines masu aikin ceto sun gano gawarwaki 11 suna kuma ci gaba da nema a cikin inda wata kafar watsa labaran cikin gida ta kira kasa ko kuma taɓo mai yawa da tarkace da suka lullaba mutanen da suka fake a wani ɗan karamin coci a ranar asabar yayin da guguwar tekun manko ta yi kace-kace da tsibirin luzon da ke arewacin arewacin kasar. Mahud wata shahararriyar guguwa mai karfin iskan da ke gudu ko kuma juyawar kilomita 250 a cikin awa ta tuge itatuwa da rushe gine-gine a lardin eh, Guangdong mai yawan jama'a a kasar ta China. Harkokin rayuwa za su ɗauki lokaci kafin su dawo daidai a kasar Philippines a inda China ke fuskantar rushewar gine-gine kamar yadda jama'a a ƙasashen biyu suka bayyana. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya faɗa a yau talata cewar yanayin bala'i ne yake da alhakin harin makami mai linzami da Siriya ta kai da ya sanadiyar faduwar jirgin yakin sojojin Rasha a tekun Mediterranean a yammacin Litinin. Shugaba Putin ya yi wannan furucin ne a wani da yawa bayan da ma'aikatar tsaron Rasha ta ce matakan tsokana da matuƙa jiragen yakin Isra'ila suka sa na'urar kariya kakabo jirgin sama na Rasha. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin safina ta sada su dangi da ta taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyanmu na yau Mr. Carl. Ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.